A yau, kamar da yadda aka saba muna tafi ne da sakonnin masu sauraro wanda kuka rubuta karkashin littafin mu wanda ya kare mai suna wanda bai ji bari ba na Jamilat Musa, wato dai Milat Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Sakonmu na farko ya fito ne daga Habiba Muhammad a inda take cewa, Alhamdulillah laifin daɗi ƙarewa. Interesting novel, amma fa ta burge ni. Duk da son kuɗinta ba ta zina. Kuma dama an ce mahaƙurci mawadaci. Da ta yi haƙuri da bata wahala ba. Allah ya sa mu dace ya sa mu fi karfin zuciyar mu amin Allah ya sa mu ga farko da ƙarshen Ramadan lafiya insha Allah muna jiran another interesting novel bayan sallah muna godiya sosai sister Ramadan Mubarak to amin ya Allah muna godiya sosai sister Habiba Sakonmu na gaba kuwa kamar yare ne aka yi ban dai gane ba amma ina kyautar zaton zai iya yiwa yarubanci ne a inda take cewa masha Allah ma obo fida da alu kacuku yangi ofuma To, saƙon dai an ce ya fito ne daga Maryam Onye Makka. To ina godiya sosai da saƙonki. Sai mai saƙon ba na gaba inda ya fito daga Ummul Kairi inda take cewa masha Allah, alhamdulillah. Fatima Saminu Ibrahim ta ce masha Allah. Sai saƙon Rahila Rahila Bashir a inda take cewa masha Allah muna godiya sosai. Amma Jawahir ta sha wuya a wurin Sadiq sosai. Dama an ce wanda bai ji bari ba. A gaida Mufida. To Mufida za ta ji insha Allah muna godiya sista. Sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Okasiya Tiwa inda aka ce masha Allah, sai Anisa Umar Faruk ita ma ta ce masha Allah. Sai Mahmud Hausawi a inda yake cewa, Jamila littafi ya yi daɗin ji sosai, ya nishaɗantar da mu. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara fasaha. Mamu Fida, an gaishe ki, an kuma gaishe ki. Kin yi ƙoƙari kuma kina ƙoƙari. Na gode sosai, Allah ya taimaka. Allah ya ƙara lafiya. Ina mika gaisuwa ga su mu Mufida da 'yan uwanta. Da fatan suna lafiya. To sun fi da su kalau muna godiya sosai da addu'o'in da kai amin ya Allah. Sakonmu na gaba ya fito ne daga maman Salimat a inda take cewa masha Allah alhamdulillah mun gode da addu'a mu Mufida Allah ya kai mu bayan sallah. Allah ya sa mu shiga watan asa'a ya karbi ibadunmu. Mu rubuciya sanin da kokari littafi yayi daɗi sosai Allah ya ƙara basira. Allah ya kai mu bayan sallah a kawo mana wani mai daɗi kamar wannan. To amin ya Allah ina godiya sosai maman Salimat. Sai sakon Hauwa Bobe a inda take cewa Assalamu alaikum, masha Allah. To wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya sista. Mai sako na gaba ya fito ne daga Talatina na Madina a inda ake cewa masha Allah alhamdulillah. Thanks mamana, na gode. To ni ma ina godiya sosai mamana. Sai mai sako na gaba a inda ya fito daga Matmezil Mahmud a inda aka ce jazakallahu khairan. Sai Halima Kemau ta ce masha Allah ma mufida. Sai sakonmu na gaba a inda ake cewa alhamdulillah sister much love. Very interesting novel. daga Hauwa Sa'idu Adamu. To masha Allah ina godiya sista Hauwa. mu na gaba kuwa cewa aka yi. Masha Allah alhamdulillah laifin daɗi ƙarewa. Sanda ƙoƙari mai dauta Allah ya kara basira. Allah ya raya mun min na. Wannan sako dai ya fita ne daga Maryam Hashim. To masha Allah amin ya Allah ina godiya sosai mamana na gode. Me mu na gaba cewa ta yi? Masha Allah antin mu muna godiya. Daga Farida Lawan ta ce na gode. To masha Allah ni ma ina godiya Sista Farida. Da na ƙara gaba kuwa na tar da saƙo ne a inda ake cewa masha Allah alhamdulillah. Muna gode wa Allah da nuna mana ƙarshen wanda bai ji bari ba da ranmu da lafiyar mu. Muna godiya umman Mufida tare da marubuciya. Mun ji addu'o'in da aka yi mana Allah ya saka da alheri amin. Allah ya sada mu da alheri bayan sallah. Muna ƙara jinjina a gare ki tare da abokan aikin ki mun gode. Saƙon dai ya fito ne daga Umma Amun To masha Allah, amin ya Allah ina godiya sosai in mu'amun, a gaida su amin kawar mu fi da kenan. To masha Allah. Sai saƙonmu na gaba a inda ya fito daga da Hussein inda take cewa Assalam my lovely sis muna godiya sosai. Gaskiya wannan labari ya yi sosai. Masha Allah. Kai jawahir akwai rigima. Wannan littafi ya ƙayatar da ni sosai. Na ɗauki darussa da dama. Wannan marubuciya ta yi ƙoƙari sosai. Godiya ta musamman ga antina ta kaina da ta yi ƙoƙari wajen karanta wannan littafi. Masha Allah. Oyoyo, su jawahir an zama mama. Allah ya shirya mana zuriya. Mai sis, Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri. Allah ya sa mu dace. Alhamdulillah. To amin ya Allah, ina godiya sosai Sister Rauda Hussein. Da fatan ke kina cikin ƙoshin lafiya, masha Allah. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Nasrin, a inda take cewa, Assalamu alaikum. Alhamdulillah, masha Allah. A gaskiya wannan labari ya faɗakar ya ilmantar. Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, Allah ya sa mu dace duniya da lahira. Mun gode sosai ma mu Fida, ina miki fatan alheri. Allah Ubangiji ya saka da alheri, Allah ya ƙara basira da lafiya da nisan kwana mai albarka. Ina gaishe da su mu fida da su hai Allah ya albarkaci rayuwansu. Kai, anti Aisha, ni dai ku maida na gidan Jawahir. <laughs> to, wannan sako ya fito ne daga Nasrin daga Saudiya. Ai na ga da muka je ganin gidan nan naga ba kya son fitowa, shi yasa tukunna na dan tabo Ummu Amin. To amma ba abin mamaki ba ne ba watakila ya ce zai mai da Khadija in har ya tabbata zai iya maida ta watakila can gaba ma iya dawowa mu sake daukan ki mu maida ki in kuma ba zai dawo da ita ba to ke da gidan jawahir kuma sai a mafarki to amin ya Allah muna godiya sosai da comment naki sakon mu na gaba ya fito ne daga Salwa maman Ummul Khair Taif. a inda take cewa masha Allah tabarakallah a gaida Jamila Musa ko mu fida, san da kokari na jinjina miki Kai, wannan labari akwai rikita-rikita. Allah dai ya sa mu dace. Oh, wannan yara, Allah dai ya sa kar ku yi hali irin na jawahir gaskiya, wanda ko bai ji bari ba ya ji hoho. Ina gaida mufida. To maman Ummul Khair Taif muna godiya sosai su mufida su ma suna godiya. Na gode sosai da comment na kike ma. Sai sakon Maimuna Tini inda take cewa masha Allah muna godiya sosai Allah ya ƙara basira. Fauziya Muhammad kuwa cewa ta yi, Masha Allah, thank you so much sis. To masha Allah ina godiya a gare ku baki ɗaya da comments naku. Wasila Ahmad Darazo kuwa cewa ta yi, Masha Allah, jawahir kin ji daɗi an samu abin da ake so. Mai sakonmu na gaba kuwa cewa yi, Masha Allah, labari kam ya yi daɗi sosai wallahi. Allah ya saka da alheri mamana. sakon dai ya fito ne daga Malam Lawan Nasiru. To masha Allah ina godiya sosai amin ya Allah. Sai mai sakonmu na gaba a inda take cewa, Wow, masha Allah, gaskiya na ji daɗin wannan littafi. Allah ya saka miki da alheri. Sako daga Dahara Trabe, Saudiya. To masha Allah, amin ya Allah ina godiya sista. Sai mai saƙonmu na gaba a inda take cewa, gaskiya na ji daɗin littafin nan Allah ya ƙara basira amin. Daga Najwa Naja'atu. To ina godiya sosai sista Najwa Naja'atu. Saƙonmu na gaba kuwa ya fito ne daga Fadilatu Muhammad inda take cewa, Alhamdulillah anti, mun gode sosai Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana. ita ma marubuciya Allah ya kara fasaha Saƙon dai ya fito daga Fadilatu fadil Makka to masha Allah sister Fadila muna godiya sosai da comment ɗinki addu'a kuma Allah ya amsa mana amin ya Allah da na ƙara gaba kuwa na tarar da sako ne inda ake cewa masha Allah gaskiya mun ji daɗin wannan littafi wanda bai ji bari ba Allah ya kara lafiya da basira mun gode sosai ma mufida Saƙon dai ya fito ne daga Zainab Abdulhamid Umar daga Riyadh To masha Allah, Sista Zainab muna godiya sosai, amin ya Allah da addu'an da kika yi. Shi kuma wannan saƙon namu ya fito daga Ruqayya Adam Borno Jiji a inda take cewa muna godiya sis da kokari tare da marubuciya. Gaskiya labarin ya faɗakar da mu. Allah ya sa mu fi ƙarfin mu a duk inda muke. Jawahir da Sadiq Allah ya ƙaro dan ƙauna. Sai mun zo bikin sunan na shida a gaida mu mai dauta Mufida. To amin ya Allah muna godiya sosai sister Ruqayya Mufida za ta ji insha Allahu ita ma tana kai sheku baki ɗaya. Sakonmu na gaba kuwa ya fito ne daga Hayyuta Abdullahi a inda take cewa masha Allah alkhairan Allah ya kai miki a duk inda kike yar uwa gaskiya jawahir ta yi rashin ji sosai Allah ya raba mu da rashin ji irin na jawahir muna godiya mai anti sako daga hayyuta daga Saudiya to masha Allah muna godiya sosai sister hayyuta amin ya Allah Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi mun gode sai sakon sister Sa'adatu Bala a inda take cewa masha Allah alhamdulillah muna godiya sosai Allah ya saka da alheri Amin ya Allah ina godiya sosai Sista Sa'adatu. Me saƙonmu na gaba kuwa cewa ta yi. Masha Allah muna godiya. Wannan saƙo kuwa ya fito daga Khadija Adamu. To masha Allah ina godiya sosai Sista Khadija. Sista Atika Adamu kuwa cewa ta yi. Muna godiya daga makwabciyanki Allah ya ƙara ɗaukaka Ash Multimedia. To amin ya Allah ina godiya sosai hajiya ta Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya raya mana zuri'a. A gaishe min da yaran nawa. Da na ƙara gaba na tarar da saƙo ne daga Fatima Taskar Ambato TV, inda take cewa, Assalamu alaikum, ya kike, Ramadan Karim. Masha Allah, masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muna godiya sosai Allah ya ƙara basira. Labari ya yi daɗi sosai. Allah ya raba mu da hali irin na jawahir amin, amma na yi da na sani. To masha Allah, amin ya Allah muna godiya sosai, Sista Fatima. Hajara Hajara kuwa cewa ta yi, masha Allah, godiya mai yawa okti. Gaskiya Jawahir ta sha wahalar rayuwa, Allah ya sa mu dace. To amin ya Allah, ina godiya sosai Sister Hajara, thank you so much Ukti. Sai saƙon Fatima M Nura inda take cewa, Masha Allah labari ya kare Gaskiya muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya kara basira. Marubuciya da mai karatu jinjina da fatan alkhairi. To amin ya Allah muna godiya sosai Sister Fatima M Nura. Sai saƙon Bara'a Muhammad inda take cewa, Masha Allah muna godiya. Fatima Sumaila Ta ce, Nice story, my mom. Thank you, Fatima from Switzerland. To masha Allah ina godiya sosai Sister Fatima Ismaila a gaida mutanen Switzerland. Thank you. Sai saƙon nuwayar Adbu Isa inda take cewa muna godiya a koda yaushe. To ni na gode sosai da na ƙara gaba kuwa na tarar da saƙo ne na Hasina Salihu inda take cewa masha Allah godiya muke. To ni ina godiya sosai a gare ku baki ɗaya Sister Hasina a gaishe min da wannan baby ta DP ɗin ta min kyau masha Allah Allah ya musu albarka. Me saƙonmu na gaba kuwa cewa ta yi, Masha Allah da barakar Rahman. A gaskiya farkon labarin da tsakiyansa ya yi daɗi sosai, amma ƙarshen labarin bai yi daɗi ba sam. Sai dai mun ƙara da abubuwa da dama. Musamman yadda jawahir ta so ta kai kanta inda Allah bai kai ta ba. Mu gane cewa ɗan Adam bai isa ya bayo kansa abin da Allah bai bashi ba. Allah ya shirya mana zuriya, Allah ya ƙara basira da ƙarfin ido. Sako daga Aimana Khalifa Inkiya kuma, Emakal Saudi Arabia. Allah ya nuna mana bayan sallah lafiya. To masha Allah amin ya Allah ina godiya sosai sista Aimana. Wannan sakon kuma ya fito daga Kausar a inda take cewa masha Allah shukran. To masha Allah ina godiya sista Kausar. Sai sakon Top Arewa Music TV inda yake cewa masha Allah mai anti Allah ya kara ɗaukaka da basira. To amin ya Allah ina godiya Malam Sadiq. Sai sakon Fatima Kunya inda take cewa masha Allah muna godiya sosai. Jawahir mai abin dariya da haushi. To masha Allah ni ma ina godiya sosai sista Fatima. Wannan sako kuwa cewa aka yi masha Allah, amma dai ban gane sunan ba, so wanda ta rubuta sakon ko ya rubuta zai iya gane cewa sakon shi ne tunda ya san ya rubuta cewa masha Allah. Rahama Abdullahi kuwa cewa ta yi, Alhamdulillah muna godiya ta musamman. To masha Allah, ni ma ina godiya sosai sister Rahama. Sai sakon Musaddiq Amir ban gane ɗayan sunan sosai ba, a inda yake cewa masha Allah tabarakallah, to muna godiya sosai. Sakonmu na gaba kuwa ya fito ne daga Maman Raihan Saudiya. Take cewa ina miki fatan alheri littafi yayi daɗi muna godiya. To masha Allah nima ina godiya sosai maman Raihan a gaida mutanen Saudiya. Sai sakon mu na gaba inda ake cewa shukran jazakillahu khairan. Sakon da ya fito ne daga Zuhurat Hussain. To ban san dai kuna faɗi sunan daidai ba a gafarce ni. Sai fofo aka ce shukuran shukuran shukuran sauran dai ban gane ba. To masha Allah ina godiya sosai. Sakonmu na gaba inda ake cewa Allah ya saka da alheri ma mufida. Littafi ya yi sai bayan sallah daga Salma Hassan Yobe. To masha Allah ina godiya sister Salma. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Aisha Adam Aliyu a inda take cewa kai gaskiya ban so ya kare ba wallahi ya yi daɗi. Allah ya kara basira wa marubuciya. Mamu Fida, Allah ya saka da alheri, mun gode sosai. Kuma don Allah ina barin addu'anku. Akan Allah ya bani haihuwa, don Allah ku taya da addu'a na gode. To sista Aisha Adam Aliyu muna miki fatan Allah ya kawo masu albarka, Allah ya kawo zuri'a ta gari, Allah ya azurta ki da samun kema ‘ya'yanki, ‘ya'ya na gari, wa'inda za ki alfahari da su, kowa ya alfahari da su, al'umma gaba ɗaya su yi alfahari da su. Ba ke kaɗai ba, duk wa'inda suke da buƙatu na alkhairi da masu buƙatan haihuwa da masu buƙatan aure da duk wata buƙata. Muna fatan Allah ya biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi, Allah kuma ya azurta ki da ‘ya'ya na gari. Sai saƙon Sharifatu Isaka inda take cewa, "Um, ni ka ban ji lokacin auren Jawahir da Sadiq ba." To, lokacin da aka yi auren Jawahir da Sadiq dai, in kika duba part 16, wato kashi na goma sha shida, insha Allahu in kika bi shi a hankali, za ki ji yadda aka yi aka ɗaura auren Sadiq da Jawahir. Ba ma ke kaɗai ba, ga inda watakila ko suma ba su ji ba, insha Allah suna duba wannan part na goma sha shida za su samu inda aka ɗaura auren Sadiq da Jawahir. Na gode. Sai saƙon Muhammadu Abdulmalik inda yake cewa, "Tanks!" To masha Allah ni ma ina godiya. Sai sakon Nadin Muhammad a inda take cewa, gaskiya sis ke ɗin ta musamman ce. Kin ga da na ɗaura guntun Nobel ɗinki a TikTok yanda mutane suka dinga tambaya ta ya sunan littafin? Hmm, ki ce masha Allah don kina da farin jini. <laughs> To, masha Allah, ina godiya sista Nadin Muhammad Allah ya saka da alkhairi. Game da batun TikTok da kika yi, wannan ya tuno da cewa na bude sabon page a nan TikTok ɗin wanda na bude shi da suna Ash Multimedia. Ga waɗanda suke TikTok za ku iya sai mu haɗu a can. Duk da ma shi can ba wani dogon wani ake ɗaurawa ba, amma dai za a haɗuwa a can ɗin ma ana gaisawa jifa-jifa insha Allahu. Na gode sosai da lokacin ku. Wannan sakon kuma cewa aka yi. Kai sai dai mai haƙuri a shiri na gaba. Daga taki Bilkis Salisu Makka. To masha Allah ni ma ina godiya sosai Sista Bilkis Salisu Makka. Duka duka a nan na kawo ƙarshen karanta wannan sakonnin naku ko masu sauraronmu na labarinmu wanda ya kare mai suna wanda bai ji bari ba. Na ƙwararriyar marubuciya na mai suna Jamilat Musa. Duka duka a nan zan dakata sai mu tara a wani sabon labarinmu wanda zai zo bayan sallah insha Allahu. Ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke, duk wani buƙatunmu na alkhairi Allah ya biya mana. masu neman mijin aure nagari? Allah ya basu masu neman matan aure nagari? Allah ya haɗa su da matan aure nagari.